This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu ma jamhuriyar Nijeriya suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna yi mu duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron masu salamu alaikum barkan ku da la'asariyar talata tara ga watan fabrairu shekara ta dubu goma sha shida, tare da aliyu mustapha sakkwato da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke fatan an wuni lafiya kakanun labarai kasar canada ta ce za ta janye jiragenta na sama daga jiragen da ke kai hare-hare akan isis a syria da iraq majalisar ɗinkin duniya ta faɗi abin da zai faru idan aka kyale sojan gwamnatin syria suka zagaye birnin aleppo sannan mutane da dama sun rasa rayuka a hadarin zo mu gama da jiragen ƙasa suka a jamus to allah kyauta To makasudin dai shine kamar yadda aka sani kowace shekara akan zauna a shirya wannan taro saboda tattauna abubuwa wanda suka shafi to harkar noma da kuma yadda za a kawo ci gaba a harkar noma. kwamishinan aikin noma na jihar kano dr nasir yusuf a bikin bude taron ƙasa kan harkokin noma kenan masu gasa biredi a jihar Niger sun koka kan tsadar fulawa da kuma sauran kayan aiki wasu ma a jihar Bauchi suna koka ne kan tsadar rayuwa Halima Jimrau na tafi da shirin noma tushen arziki yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna to jama'a barkanku da wuni kasar kanada ta ce daga watan nan da muke ciki za ta janye dukkan jiragen yakin ta na sama daga cikin jiragen da ke kai hare-hare akan sansanonin mayakan isis a kasashen syria da iraq a jiya litinin ne prime minister canada din justin trudeau yake bayyana cewa daga ran 22 ga watan nan na fabrairu kanada za ta maido jiragen ta duka guda shida gida wanda kuma shine cikin alkawarin da ya dauka lokacin da yana kamfen din neman a zabe shi prime minister a bara Firaministan ya ce hare-haren da ake kaiwa din suna da takaitaccen amfanin cimma burin da gamayyar kasashen da Amurka ke jagoranta suke nema to amma suna kuma da illa ko lahani akan al'ummar yankunan da abun ya shafa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa muddin aka kyale sojan gwamnatin Siriya suka sami nasarar zagaye birnin Aleppo na kasar akalla mutane dubu ɗari uku za su shiga mawuyacin hali mai tsanani saboda za a iya kai musu agaji tallafi kamar abinci da sauransu ba. a cikin bayanin da ta bara yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce yanzu haka ma farmakin da sojan gwamnatin ke kaiwa ya janyo tsinkewar hanyoyi da ke zuwa garin daga bangaren bab al-salam da ke wajajen kan iyakar siriya da kuma turkiya rahoton ya ce duk wata hoɓɓasa da aka yi na daɗa katse hanyoyin ba abin da zai janyo illa tilasta mutane tsakanin dubu ɗari zuwa dubu ɗari da hamsin gudu su bar alepo hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kowace rana tana ba da abinci ga mutane dubu ashirin da ɗaya su gudo daga can aleppo zuwa garin azaz da ke kudu kan iyakar turkiyya. to ita kuma gwamnatin iraq ta ce sojanta sun kammala kwace garin ramadi kwata-kwata daga hannun mayakan isis a yau talata ne rundunar soja da kuma ma'aikata harkokin cikin gida na wannan kasar suka ba da sanarwa cewa sun gama kwace garin har ma sun sake bude babban hanyar nan da ta tashi daga ramadi din zuwa bagadaza a cikin watan mayu bara ne da mayakan isis suka kwace garin na ramadi abinda kuma ya zama babban abin kunya a wurin ita gwamnatin ta iraq to sai dai har yanzu sojan irakin suna ci gaba da fama da jan aikin wato jan aiki na tono na kiyoyi da bamamai da su mayakan isis suka bizne ko ina a cikin garin to muna baku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka ne a washington dc 'yan sanda a kasar jamus sun ce akalla mutane tara ne suka halaka wasu sama da ɗari kuma suka samu raunuka a sanadin wani zo mu gama da wasu manyan jiragen kasa guda biyu suka yi a kasar kamfanin jiragen ƙasa na meridian ya tabbatar da cewa duka jiragen biyu nasa ne suka gwabza tsakanin garuruwan kolmabor da bad ablin wadda ta zara kilomita 60 ya raba shi da birnin munich 'yan sandan jamus din sun ce mutum 50 daga cikin wanda suka ji rauni raunin nasu mai tsananin gaske ne har zuwa yanzu dai ba a san mizanin yawan gudun da jiragen ke yi ba a lokacin da wannan hatsari ya auku to a ƙarshe amurka na jan kunnen 'yan ƙasarta da ke zaune a afghanistan da cewa su kwana cikin shiri saboda mayakan 'yan tawayen wannan ƙasa suna shirin su kai hare-hare kan gidajen baki inda aka saba saukin mutanen ƙasashen waje a birnin kabul kuma a cikin watan nan sai dai sanarwa ta ce ba tabbas na ainihin lokaci ko kuma takamaiman wuraren da za a kawai farmakin ko ma ainihin fasalin shi farmakin a yan watannin nan dai mayakan taliban suna ta amfani da yan kunar bakin wake wajen kai hare-hare akan mutanen afghanistan din da yan kasashen ketare ciki har da ma irin wannan gidajen na sauki baki labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To madalla. An buɗe taron koli kan harkokin noma a Najeriya wadda Majalisar Kula da Lamuran Noma ta kasar ta shirya da ake gudanarwa halin yanzu a birnin Kano. Ga mamud Ibrahim Kwari da rahoto. Tare na yini hudu dukkanin kwamishinonin noma da manyan jami'an noma a dukkanin jihohin Najeriya da kuma ƙwararru kan harkokin noma kana da shugabannin cibiyoyin nazarin aikin noma na Najeriya ne ke halartarsa. Kwamishinan noma na jihar Kano Dr. nasiru Yusuf Gawuna da ke zaman mai masaukin baki ya bayyana makasudin shirya taron. To makasudin dai shine kamar yadda aka sani kowace shekara akan zauna a shirya wannan taro saboda tattauna abubuwa wanda suka shafi to harkar noma da kuma yadda za a kawo ci gaba a harkar noma wannan shine kamar majalisi na koli muna fatan Allah ya sa lafiya gama lafiya ajandar taron ta bana dai za ta karkata akala ne wajen tattauna hanyoyi da manufofin aikin noma da za su cike gibin da Najeriya ke fuskanta ta fuskar tattalin arziki sanadiyar faduwar farashin mai a kasuwar duniya kamar yadda Dr. Shehu Ahmad babban sakatare a ma'aikatar noma ta tarayya wanda ya wakilci ministan noma ke faɗi. Eh, agriculture dama shi yake ba ma'aikata wanda aiki sosai shine kawai wanda in an involve mutane da yawa za a samu a ci gaba a yi creating arziki matasa su samu aikin da za su yi wanda in mun har mun sa kuɗi sosai a ciki za mu manta da maganan mai da agriculture shi yake Najeriya. Malata taron daga jihohi sun bayyana kyakkyawan fatan cewa zai haɓaka ilimin su a fannin aikin noma. Sunana Alhaji Bakar Musa, shi ne State Director na Federal Ministry of Rural Development a Borno daga Maiduguri. Mm. An raba taron kwamiti gida biyu. Kwamiti gida ɗaya yana nan yana bayani akan al'amuran taki, al'amuran iri, ɗaya kuma yana magana kan al'amuran duka sha'anin noma. ko bayan haka ire-ire sababbi wanda research institute namu suka fito za a yi bayanin su anan. nan. Sunana Dr. Adam Abdullahi Abdulkadir daga Sokoto. Kowace jiha tana zuwa da irin ci gaban da ta samu da kuma sababbin dabarun noma na zamani. akwai takardu kusan 150 da za a yi kasidu da za a bayyana a wannan wuri to za a tace su a gyara su ne za a kai ma ainihin mahukunta sannan su ne za su zama policy abinda za a ingantar a ƙasar nan Najeriya abinda shafi harkar noma in Allah ya so Ajiba Alhamis ne za a kammala wannan taro na koli na harkokin noma a Najeriya inda za a fitar da sanarwar bayan taro game da kudurorin da aka cimma a yayin gudanar da shi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano a najeriya ya bai noma. Ji da bawan gwa duk dai. Amma yaro ya tambayi noma. Ji da bawan daji duk dai. Haƙa da buhun taki sani. Bani man ko da ban noma, bani man mai rika galmata. Ta da ɗan Indo masu sana'ar gasa burodi suna ci gaba da koka kan tashin goron zabbi da farashin fulawa da saran kayan ayyukan su suka yi. Ga Mustapha Nasir Batsari daga Mina jihar Niger Najeriya da ci gaban wannan rahoto. Hmm. Bugu da ƙari ma masu gasa biredin sun ce ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki zai taimaka matuƙa wajen durƙusar da kasuwancin nasu. Dama dai tuni wasu jihohin arewacin Najeriya suka gudanar da yajin aiki domin nuna rashin jin daɗinsu a kan wannan al'amari. To sai dai wani ɓangare na ƙungiyar masu biredin a nan jihar Niger sun ce ba su da ra'ayin zuwa yajin aikin sai dai suna da shirin ƙarin farashin kuɗin biredin kamar yadda ma'ajin ƙungiyar masu biredin a jihar Niger Alhaji Lawali Shukura ya shaida mun bayan wani taro da suka kammala a Kwantagora. za mu fitar da mafitar karin kuɗin da ya kamata mu kara ma kowane biredin da ake amfani da shi domin mu gaskiya ba mu da ra'ayin mu je yajin aiki domin muna sauraron kafin watsa labarai mun ji wasu jihohi kamar Kano kamar Bauchi kamar Kebbi duka inda aka yi yajin aikin da Kaduna mutane suna shiga wani hali wannan domin abinci ne na cimakan bayan allah talakawa ke amfani da shi saboda haka karkashin shawarar da mai martaba sarkin sudan ya bamu cewa kowa ya san halin da ake ciki a najeriya saboda haka mu duba abin da ya dace mu shugabanni da muke shugabancin wannan kungiya kar mu tusa samu talakawa su a irin su wasu kafofin labarai dai sun ambato shugaban najeriya muhammadu buhari yana baiwa masu gasa biredin hakuri akan wannan batu ga abinda alhaji lauli shukura ke cewa akan bayanan shugaban kasar Eh, kwarai da gaske muna fatan alheri ga shugaban kasa wuri kuma za mu yi haƙurin kamar yadda ya ce amma muna kira ga shugaban kasa janar buhari a matsayin shi na mai tausayin talakawa wanda yake kuma shugabancin shi na talakawa ne ya yi tunani da cewa biredi ci maka ne na talakawa masu ƙaramin ƙarfi. ya yi kokarin juyo da hankalin shi akan kamfanonin filayen nan a kawo dauki domin mutane su samu saukin wannan abincin da suke ci me kuke ganin ya kamata ya yi yanzu cikin hanzari eh, abin da ya kamata ya cikin hanzari shine a duba yanayin yadda su kamfanonin filayen nan suke tafiyar da ayyukansu da kuma yadda suke samun alkaman da suke aikin da suke eh, production din wannan filayen din domin a ba su tallafi don sassauta wannan farashi su kuma masu biredi su samu sassauki farashi don su da mutane da biredi da sauki A yanzu dai kungiyar masu gasa biredin a nan jihar Niger sun ce za su mai da hankali wajen tabbatar da ganin ana yin ingantaccen biredin domin kare lafiyar jama'ar da ke amfani da shi. Suleiman Muhammadu Tasu'u shine mataimakin sakataren masu biredin a jihar Niger. Idan an yi ƙarin farashin nan to don Allah a inganta biredi, tunda an yi ƙari din kamata a inganta eh, biredi din saboda su ma masu saye din su samu sauki din kuma a san an samu canji Bayanai dai sun nuna cewa akwai 'yan Najeriya da dama da ke amfani da biredin a matsayin abincin yau da kullum. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. gaida Mustapha Batsari. Faduwar farashin mai da darajar Naira a Najeriya suna daga cikin dalilan da suka janyo tsadar kayan masarufi a ƙasar. Wasu jan Najeriya suna aza laifin hakan kan gwamnati kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana. Malam Aliyu Muhammad wani mazaunin garin Bauchi ya ce a halin da ake ciki kashi 70 cikin 100 ba sa cin abinci sau uku a sanadiyar tsadar kayan masarufi. Sabulun da za ka saya ya yi tsada. biredi ya yi tsada shinkafa ya yi tsada man gyada ya yi tsada a baya ana sai da kwalban man naira ɗari biyu ne yanzu ana sai da shi hamsin ne saboda haka tunaninmu shine buhari shugaba ne amma ba dan siyasa ba ne amma wannan gwamnati magana ta gaskiya shine game da kayayyakin masarufi na yau da kullum ba ta da manufofi masu kyau ita ba ta kawo nata ba sannan kuma wanda ake sayarwan an ƙara musu kuɗi sakamakon an toshe hanyoyin da za su shigo saboda haka babu adalci kuma magana ta gaskiya shine babu wani shugaba da zai zo a ce wai ba za a fito a faɗa masa gaskiya ba dole a faɗa mu buhari cewa 'yan najeriya suna shan azaba wani ma'aikacin gwamnati ya ce rashin daidaito na tsarin albashi yana sa mai karamin albashi cikin yanayin kunci kasancewar kasuwa guda ake zuwa domin sayan kayan bukata harkar albashin najeriya wato a gurin ma'aikaci in ka duba za ka ga a african countries wato kasashen afirka kusan najeriya muna can ƙasa a wajen mutunci ko darajar albashi sannan a cikin gida din ma aka zo albashin hawa-hawa wajen hawa goma sha kana albashi kuna kasuwa ɗaya ma'aikata kusan ɗaya ma ko kuma kuna makwabta kana wani mataki ɗaya da wanda yake makwabcinka kana karɓa yana karɓan ukun abin da kake karɓa to kaga irin wayannan dole sai gwamnati ta duba ta daidaita wani al'amari to sai dai in ji cewar malam abdullahi yalwa masanin tattalin arziki a kwalejin kimiyya da fasaha bauchi ya ce bayan wuya sai daɗi wannan lokaci ne da ake bukatan sadaukar da kai daga kowa a najeriya mai sauraro ya gane da fari shi ne idan an ce ga gyambo kuma aka nemi magance shi to dole ne yana bukatan a wanke koyaushe a masa kyakkyawan kulawa sannan in ka zo wanke gyambo ko da ruwan zuma ne akwai raɗaɗi ballantana a ce an sa ruwan gishiri yana da kyau mu fahimci cewa sauyin da muka samu yana nufin cewa za a shiga wasu canje-canje wadda za su kawo kuntata ba kamar yadda jama'a suka saba wadakansu da holewa ba domin ba da mu ci gaba da rayuwa irin na baya kuma mu ci gaba da ikirarin cewa muna son sauyi ba domin abin alheri sai an sha wuya in ji bahaushe wai akan sha daɗi a hauhawan farashi ko kuma karyewar darajar naira baya rasa nasaba da kasantuwan mu cewa ba mu da wani abin da mu sayar wa duniya yanzu wadda mu ne za mu faɗi nawa da a saya sakamakon haka komai da ka taɓa zai yi tsada ko zai tashi kuma samuwan kuɗin sai ya zama ya yi nauyi yaushe in za a yi al'amari a yi ƙoƙari a samu kyakkyawan wayar da kai amfani da kafafen watsa labarai da 'yan jaridu wajen isar da saƙonni da isasshen bayanai wa mutane don suna da haƙƙi. Abdulhamid Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya. Labari ne bisa gaida Abdulwahab shin menene ra'ayin kan ƙarin kuɗin wutar lantarki da kamfanonin samar da hasken lantarki suka yi a Najeriya abin da muke son mu ji ra'ayoyinku kai kenan cikin shirin mu na dare. Ƙasa da mako biyu kamun zaɓen ƙasa a jamhuriyar Nijar jam'iyyun Modem Lumana da kuma PNDS tarayya mai mulkin ƙasar suna ci gaba da cacar baki kan halin da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar Hamma Ahmadu yake ciki yayin da wasu suka fantsama ƙauyuka domin yaƙin neman zaɓe. Ga rahoto da Suleiman Muni bar mai haɗa mana. halin da dan takarar na model lumana hama amadu ke ciki tun bayan dawowarsa nijar a ranar 14 ga watan novamban 2015 bayan hijirar watanni 15 a faransa saboda zarginsa da sayan jarirai na daga cikin manyan batutuwan da suka fi daukar hankalin jama'ar nijar a wannan lokaci na yakin neman zaɓe musamman tsakanin magoya bayansa da na magoya bayan dan takarar pnds tarayya wato shugaban ƙasar nijar mai ci isu muhammadu a cewar kakakin jam'iyyar model lumana alhashi lawali salisu leshe dan takara ne wanda mulki na muhammadu isu ya dauka a notaji ma'ana suna son suna ganin kamar idan har muhammadu ya zama to ba waje ai zai rage karfi sosai ai kara mashi karfi masu kai cikin musu gane ba sai dai alhaji asmanu muhammadu na pnds tarayya ya ce batun ba haka yake ba yohamma ba an taba takara da shi ba ai ba yanzu ya fara ba kashi goma sha tara samun cikin ɗari isu da samu kashi 36.10 to miya na tsoron shi balle yanzu isu shugaban kasa ya yi koyi ma 'yan kasa aiki saboda haka ba mu jin tsoron komi hamma kame kame ne waɗannan 'yan adawa da gani ka kyale su ba su tiya zaɓe ba zaɓe kuma zan ci da su gare su za mu haɗu wurin al'umma talaka za su raba mu da su. Tuni dai matasan jam'iyyar ta model lumana irin su bana Ibrahim suka bayyana gano cewa. Kuri'an da za mu jefa mai shine zai hidda hamma daga kaso mu kai shi eh, bisa eh, kargan milki na shugabancin Nijar. Abin tuni a makon da ya shige 'yan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren adawa sun shigar da ƙara gaban kotun tsarin mulkin ƙasa da nufin ta yi umarni a baiwa Hamma Amadu damar zuwa yakin neman zaɓe. kamar yadda takwarorinsa na sauran jam'iyyun siyasa ke yi sai dai zancen nan da ake kotun bata ba da amsa ba kamar yadda kakakin waɗannan 'yan majalisa bakari saidu ya shaida mun lokacin da na kira shi ta wayar telefon sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma da kusan minti goma sha tara da 'yan kai ga Halima Jimrau da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin koshin lahiya. Shirin noma tushen arziki kuke saurare a ci gaban tattaunawarmu da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa. Na cibiyar nazari da bincike akan harkar noma a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma malami a sashen ba da ilimin aikin gona a jami'ar Maraɗi. A yau zai ci gaba da bayani akan mahimmancin fasahar adana amfanin gona ba da sinadaran kimiyya ba. buhu ne wanda ake kirkirowa a nan cikin afirka kuma wani zama afirkawa mutanen afirka amfani kenan ba sai an je wani shi an nemo ba ba ta kuma ne shi manomi a mai zancen abu amma ya gaishe a kusa da shi kuma abu ne wanda bai tare da wani magani tunda kun ga yanzu yawanci abincin kayan gona yawanci gida ya yi kaɗan cikin wani ɗakin da ake kwana ake ajiye shi to shi wannan septic bai da sanarren magani ko kaɗan za ka ajiye shi kusan gadon ka baka da wata matsala ko ka ga iyalanka ko ga kai ko ga iyalanka ko ma ga dabbobin ka in ka ma sa can cikin rumbu da sauransu kenan irin wannan hanyoyin su ne muka ba ƙarfi kuma zan koma kwatanta muku kamar yanzu bisa waken ma muna mana aiki bisa wannan ɗin bedi ya za a safara shi don ya samu ya kare ciye-ciye na gona in kin ba itatuwan bedi dogon yaro dukkan suna cikin afirka ko ina kenan abubuwa ne wanda aka safara sai a nuna ma mutane ka shi ne za a yi inda za a yi kuma a kare kenan ba sai an je nesa ba kenan muna nema mai aiki wasu sa'o'i wanda ba su shiya ta dan adam wanda ba su ta muhalli kuma wanda suna iya taimaka ma da adam tunda yanzu kamar ɗiyan bebi aka tabbatar lalle ga yanda ya kamata a da shi a kare lafiyar wake da ko a kare wasu cije-cijen ma na aikin noma noman rani da sauransu kenan babu matsala kenan za a karfafa shi yan bedin mutane su gaba da sa itatuwa bayan wannan kuma su hudo su da kansu kuma a cikin kuɗi kaɗan a cikin farashi ba an kashe kuɗi da yawa ba an kare lahiya kuma shi gen bejin ma wani an ce na maganin zahi na maganin abubuwa da yawa kenan ko da adam na taɓa shi ko ya kai ga abincin shi kusan ba cewa ya gurɓace kayan abinci da sauransu da man ga tana basa wake sosai da sosai sai aka tada aiki na ajiba basa kamar masara tunda wani kuɗa ki Najeriya masara na aiki da ita ƙasar Ghana mm. ƙasar Benin akwai wani kwaro nuna ake cewa prostopanus mu nan ne ba mu shi sosai kuma wanda yake wulakanta waken da ya kamata to wannan an gwada wannan buhu kuma yana kare ajiyar masara bisa wannan aiki da wannan kwaro idan hmm. su ma da suna tsoron tunatan su damshi ke da kwai wannan damshi shi ke sa wannan kwarin ya mamaye eh, masara su to sai zamana dai gaskiya yi masara wannan buhun ba wake kaɗai ba yana iya kare masara kuma yanzu wata ma ana can afirka ta tsakiya da afirka ta kudu ana can ana ta wani haka saboda su can karfin noman su ya shafi noman masara bayan wannan kuma kamar man nijar akwai gushe kwaraka ita ma kwarin da ke bata wake yawanci shine ke zuwa bata ta akwai gurguzu wannan da mata suke yin daudawa da su shi ma duka an nuna kasar nijar da kasar burkina wannan buhu yana yana iya aiki akwai abubuwa da yawa na gona su wannan waken na gona waken gwari da sauransu aikin mu dai ma ya wuce yanzu afirka ta yamma ya shiga afirka ta tsakiya da afirka ta kudu da afirka ta gabas kuma yana ji har kasar ajiya ina ji ana ta da aiki na wannan buhunan yana nuna mamaye duniya ana a ci gaba shi bisa yanzu dai kayan gona yana ji sun kai ko iri goma wanda aka ba da uzuri ana yi amfani da su wajen kare wato manomi ya busar da amfanin shi yadda yake so in ya bushe kuma sa cikin sa kuma lokacin nan kwaro ba ya taɓa ko kaɗan sai ka ajiye abinka cikin darajar shi tunda ko san wannan kwaron da yake ci abin ma rage nauyi domin kana da kayan gona da yawa wai ka ajiye wata ton ɗari in ka zo ka kuma ka zuba ton tamanin da biyar to ya yi ɓanna amma shi wannan bulu inda an busar da abin da ya kamata aka sa cikin wannan kuke nan ba matsala kenan ba karamin karfafa arziki ne na manoma ba tunda ka yi wahala sai an kawo wajen kayan gona an samu kuma kwaro zai lalata ne aka yi kuma in kun biya ma da sai na duniya ana kwatanta zuwa kashi arba'in zuwa kashi hamsin na kayan gona a ƙasar afirka yana bata wajen mugu ajiya wani kenan ba karamar taimako ba ne wannan wata aka kuma muna nan muna binta da sau tare da jami'ar produce muna ce da wani aiki da abokan aiki na kasar burkina faso da mutanen arzika waɗanda najeriya kuma can ma yanzu akwai jami'an bincike na afrik central wato kasar kimiyya da sauransu wanda eh, muna aiki tare da su don a zamanin da kusa a an kowa su kurakurai a zo a bincika a ga menene kurakuran kuma ba su hanyoyin da zai su suna so ke wannan kurakuran tubarkalla dai gaskiya ina yi a yanzu sakici ya kasa afirka kaɗai ba a rasa da miliyan uku ko hudu sannan abin na tafiya. To, doktor ganin cewa manoma da yawa a yankin maraɗi da kewaye suna kuka da matsalar tsutsan nan ta zuzzuɗa. Ko ko wani ƙoƙari da kuke domin ganin kun taimaka wa manoma? Aiki kuma na uku wanda muka ba da ƙari yanzu da muke ciki bisa kiwon wasu kwarika wato sun sirma zuzzuɗa kwaro wannan da ke bata hatsi zangar ne haɗi lokacin wannan shi ma Allah ya ba mu sa'a kuma wannan kwaro ne wanda aka sake shi yana zuwa cikin gona kuma cikin dare yake aiki sosai duk sai ya kashe kusoshin wannan kuma hatsi ya ci gaba da rayuwar shi. Manoman ƙasar jamhuriyar Nijar tun da zaɓe na zuwa yau ma zan jaddada kirana na makon jiya. Ku tuna ƙuri'ar ku ku ku zaɓi mai tausayinku da taimakonku mai kishin bunƙasa noma da haɓaka aikin gona a ƙasar Nijar. sai makon gobe da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin Dr. Ibrahim Bukari Bawa da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. 'Yan ƙasar jamhuriyar Nijar a yau za mu tattauna kai tsaye da ɗan takarar jam'iyyar CPR inganci Kasum Mukhtar. ta madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayu da kuwa aiko mana ta imel. sakon farko na sade sa'idu daure ne ka ce kama-kaman 'yan adawa da mahukuntan nijar ke yi san bai dace ba yin haka tafkar rusa da ne da take kuma haƙƙin ɗan adam lokaci ya yi da alkalai da jami'an tsaron jamhuriyar nijar za su daina zama karnukan farautar mahukuntar kasar nijar wajen cin mutuncin 'yan adawar kasar domin alamu sun nuna cewa reshe na iya juya da mujiya a zaben da za a gudanar a ƙasar in ji aliyu usman takalafiya hakika zanga-zangar da kungiyar kwadago suka yi a najeriya bisa nuna kin amincewansu game da karin farashin kudin wutar lantarki da kamfanonin wutar lantarki suka yi a najeriya hakan ya yi daidai ganin yadda ƙarin ya wuce misali kuma hakan ba waɗanda zai shafa illa talakawan ƙasar a ƙarshe muna fata shugabannin kamfanonin wutar lantarki a najeriya za su janye wannan ƙudiri nasu sako daga sha'abu idris ƙofar fada balangu a jihar jigawa takunkumi kan kuriya ta arewa da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta sanya wa kuriya ta arewa ya yi daidai domin tsuntsun da ya kira ruwa shi ruwa ka duka in ji ilyasu muhammadu tungan bako da ƙarshe sai wata ta fito daga sani mai lange-lange da malam ango malamin makaranta ya wuri suka ce muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga iyalai da kuma 'yan uwan fitaccen mawaƙin ƙasar hausa a najeriya margayi alhaji sani ɗan indo Allah ya ji kansa da rahama ya karɓi bakuncinsa ya yafe masa kurakuransa ya sa aljanna ce makomarsa ya kuma sanya albarka ga abin da ya bari amin to madalla yanzu kuma ga tashin muhimman kanin labarai kafin mu yi sallama da ku baki daya kasar kanada ta ce daga watan nan da muke ciki daga ran 22 gare shi kenan za ta janye dukkan jiragen yakin ta na sama daga cikin jiragen da ke kai hare-hare akan sansanonin mayakan isis a kasashen syria da iraq jiya litinin ne prime minister wannan kasa din justin trudeau yake bayyana cewa lalle in wannan lokacin ya zo kanada za ta maido jiragen ta guda shida wanda shine cikin alkawarin da ya dauka lokacin da yake kyamfen da ya nema a zaɓe shi akan wannan mukami. majalisar ɗinkin duniya kuma ta yi gargaɗin cewa muddin aka kyale sojan gwamnatin siriya suka samu nasarar zagaye birnin aleppo to akalla mutane dubu ɗari uku za su shiga mawacin hali mai tsanani saboda ba za a iya kai musu agajin tallafi kamar abinci da sauransu ba a cikin bayanin da ta bayar a yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce yanzu haka ma farmakin da sojan gwamnatin suke kaiwa ya ji tsinkewar hanyoyin da ke zuwa garin daga bangaren ban asalam da kuma can wajajen kan iyakar siriya da turkiyya Tuma da lama saro abinda ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lisha za mu sake dawa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie lazar Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da injiniya da ya rika mata. A nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima amma kada ku za ku daga Halima Jimrau da tawagarta da shirin yau da gobe.